من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما قلتم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مونا رانا تتلاتا شاء أبوك رمضان ألف تتريك كل تلاتين ترى وجتي دي دي دا أشرين ترى مايو شكرا تدبو بيو دبو مشاء تقص muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da sa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azizuwe da ke jihar kaduna najeriya ajiya mun kwana akan aya ta 65 wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake rarrashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan yin haƙuri da abinda waɗannan mutane za su faɗa wato duk abinda za su faɗa ba sabo bane ma yuqalu laka illa ma qad qila li min qablik wato duk abin da za a gaya maka a yau a yanzu annabawan da suka gabace ka mabiyansu sun gaya musu irin waɗannan maganganu a don haka ka yi haƙuri kada ka ɗaga hankalinka ɗaukaka ce ta Allah ya baka kuma ya baiwa mabiyanka kuma ya baiwa wannan addini naka a don haka karka damu to yanzu za mu tashi insha Allah akan aya ta 66 Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin girmansa da kuma buwayarsa malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرصون wannan aya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan ayoyi ko ko cikin ayoyi da suka gabace ta ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala inna wa'da Allahi haqq walakinna aktharuhum la ya'lamun wato mulkin sama da ƙasa da wanda ke ciki da abin da yake ciki da kuma abin da su ma suka mallaka duka na Allah ne subhanahu ta'ala. don haka sai sake maimaita wannan aya ana ala ku saurara inna lillahi man fis samawati wa man fil ard waɗanda ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne subhanahu ta'ala. ku duba idan kuka duba aya ta 55 yace ala inna lillahi ma fis samawati wal ard wato abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne nan kuma ya ce waɗanda ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne subhanahu wata ala saboda akwai bambanci tsakanin ma a larabci da man ma wato akan yi amfani da ita ne ga abin da bai da hankali to idan kana ganin cewa abu mai mara hankali kamar babu mai shi to Allah subhanahu wata ala abu mai mara hankali da ke cikin sama da ƙasa Allah subhanahu wataala shi yake da shi shi yasa yayi bayani a wato a wasu ayoyi can daban alam tara anna Allah yajidu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al adab to wadancan abubuwa da ya jero wanda kai a zahirin ka kaman ba su da hankali rana wata misali dare da yini sannan kuma da duwatsu da wasu abubuwa sune ala inna lillahi ma fi samawati wal ard sun kunshi waɗannan abubuwa sannan sai ce wa katirun minan nas da yawa daga cikin mutanen da kuma aljanu to yanzu shine Allah yake bayani anan ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ard abinda ke cikin sammai da ƙasa wato abinda ya kunshi mai hankali Allah subhanahu wata'ala shi yake da shi can kuma ya riga ya maka bayani marasu hankalin ma da suke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne subhanahu ta'ala sannan kuma wani zubin akan iya amfani da ma da wato akan yi amfani da ita ne ga mare hankali takan zauna a matsayin mai hankali sannan man da ake amfani da ita wato ga mai hankali wani zubin kuma akan yi amfani da ita wurin mara hankali misali kamar a wata aya can Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallahu kalaka kulla dabbatin min ma Allah shi ya halici dukkanin wata dabba daga daga ruwa faminhum man yamshi ala batni daga cikin dabbobin akwai wanda yake tafiya wato akan kan cikinsa kamar maciji kaga anan yace man faminhum man yamshi ala batni ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع man din nan asalinta ga masu hankali ne amma anan an yi amfani da ita wuraren marasu hankali su ne dabbobi kamar yadda yake ita ma ma wato asalinta a yi amfani da ita ga marasu hankali amma kuma ya zo a cikin Alƙur'ani akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani wa masu hankali da ita misali kama a cikin suratun nisa Allah subhanahu ta'ala yana cewa fankihu ma taba lakum minan nisa wato ku auri abinda kuke so wanda yayi muku dadi na mata kaga anan inda zamu bi ka'ida ta larabci da wani qur'ani ne sai a ce fankihu man taba lakum minan nisa don haka asalin man ana amfani da ita ne ga masu hankali amma kuma akan iya amfani da ita a kishiyar haka Allah subhanahu ta'ala zai ce وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء wato waɗanda suke kiran wani Allah subhanahu wata'ala ba wai abokanan tarayya suke kira ba ba wai gumaka suke bauta ba in na illa ban ba wani abu suke bi ba face zato wa inhum su kuma basu zamo ba illa yakrusun face mutane ne waɗanda yake suke buge-buge su faɗa can suna ta bandan-bandan cikin duhu saboda duk waɗanda suke kira din Allah subhanahu wata'ala ya bayani in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir sannan a cikin suratul hajj yace ya ayyuhan nasu duriba masalan fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'f at-talib wal matlub wadanda kuke kira kuke ce musu alloli abin bauta Allah subhanahu wata'ala ce to an buga misali ku saurara waɗannan da kuke kira da sunan abubuwan bauta wato ba za su iya halitta wani abu ba ko da kaman kuda ne halitta sannan da kuda zai zo ya cije su ko ya kwaci wani abu a wurinsu ba za su iya zuwa su kwaci wannan abin da kuda ya kwata a wurinsu ba kaga shi kenan da wanda yake kira da wanda ake kira duka sun yi rauni ya zama haihuwar guzuma kenan da a kwance uwa a kwance ashe kenan wanda kake kira in ba zai iya haifan maka da wani abu ba ashe bai cancanci ya zame abin bauta ba ina fata muna fahimta هو الذي جعل لكم الليل هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وتحلتا دري ديني دسما دكسا الله سبحانه وتعالى سوديوا wato yakan ambace su saboda girman halittan saboda kuma mutane su yi la'akari da irin wannan halitta yanzu dai ka duba misali ana cikin yini gaba da ɗan lokaci kaɗan za a koma cikin duhu wane ne ya tsara waɗannan abubuwa yan yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu wa kullun fi falakin yasbahu kowannen su yana tafiya ne akan tsari rana ba za ta iya zuwa ta mamaye dare ba dare kuma ba zai iya zuwa ya mamaye rana ba yughshil laylan nahar yatlubuhu hafisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين Allah سبحانه وتعالى yana yawan ambata dare da yini yana yawan ambata sama da ƙasa saboda halittu ne ba ƙanana ba halittu ne manya masu girma masu daraja a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa sau da yawa zaka ga Allah yana yawan an bato su a cikin alkur'ani huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanya muku dare domin ku natsu a cikin sa sannan ya sanya muku yini domin ku yi hange a cikin yini saboda idan da za a ce duk gaba daya wato duniya kacokan a cikin duhu ake rayuwa da ba ta yi mutane daɗi ba sannan kuma da za a ce duniya gaba ɗaya a cikin haske ake kullun cikin rana babu duhun da mutum zai koma ya je ya natsu a cikinsa da rayuwa ba ta daɗi ba kaga mai shanyan gari ba zai samu abin da zai shanya ba wanda ya wankin kaya ba zai samu inda zai shanya ba amma Allah subhanahu wata'ala sai ya halicci ni lokacin da za a fita a yi fafutuka aje a nemo alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libata Allah ya sanya dare domin ya zama sutura ga dan adam a don haka idan ka zo dare yayi zaka je ka ratsu a cikin sa zaka huta zaka kwanta da zaran kuma an ce gari ya waye to lokacin fafutuka ya faru kenan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani duka waɗannan abubuwa wa min rahmatihi an ja'ala lakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wal tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana ɗaya daga cikin falalar Allah subhanahu wa ta'ala domin da ya so sai ya maida halittan bai ɗaya قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون Inda Allah ya so sai ya maida halittan gaba ɗaya yini ne babu dare wane ne zai zo muku da dare wanda yake za ku huta a cikinsa babu idan da Allah subhanahu wata'ala ya so sai ya maida halittar dukkaninta gaba daya wato ainihin yini ne ko ko dare wane ne zai zo muku da yinin da za ku fita ku yi fafutuka a cikinsa babu idan ka koma ƙasa can kuma yana ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ya sanya dare da yini subhanahu wa ta'ala waɗanda yake suna bibiyan juna idan yini ya zo sai rana ta kafin nan dare ya biyo sa idan dare ya gabata sai yini ya biyo sa liman arada an yadhakkara aw arada shukura wannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ne ga duk mutumin da yake neman abin wa'astuwa ko kuma wanda yake nema ya gode ma Allah subhanahu wata'ala kaga halitta ce Allah ya bamu ba biya muke yi ba ba kuma cajin mu ake yi ba Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta ne dan aya domin kuma wa'azi in ka koma can kuma yake cewa abin nan qul ara'aytum wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash shamsa wal qamar Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci sammai da ƙasa da rana da wata domin ya zama aya gare ku inna fi dhalik lalle a cikin waɗannan abubuwa la ayatin liqaumin yasma'un akwai ayoyi ga mutanen da suke jin wa'azi sannan kuma su hankalta da wa'azi amma sau da yawa mu ba mu ɗauki wannan wani abu ba Allah subhanahu ta'ala ya sanya halitta mai girma ka duba ka ga. yanzu ana cikin yini ai kaga ɗakin ka misali babu yadda za a yi ka ga haske in ba fitila ka ba sai in kasa sa ƙwallon tarki to mu namu yinin ina ƙwallon mu yake babu shi haka kawai za a wayi gari ka ga. gari ainihin yi haske sannan ana nan ana nan kaɗan kaɗan sai a wayi gari hasken ya tafi duhu ya tafi sannan saman ka lura ka gane ba canza ta aka yi ba ita samar da kaga haske a cikinta ita ce kuma wacce kake ganin duhu a cikinta ashe kaga wannan ya nuna cewa akwai abin wa'azi a cikin sa babba a cikin balaga idan ka koma nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da ake ce da ake cewa almajazul aqli wato ya ce anan huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan nahara mubsira shine wanda ya sanya muku dare domin ku natsu a cikin sa sannan kuma ya sanya muku yini ya zanto mai haske kaga yinin ba shi zai haska ba ba shi ke gani ba amma ana gani ne a cikin sa don haka mubsiran anan ai mubsaran fihi abinda za a gani a cikin sa irin wannan ya zo a cikin wata sura cikin suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati ijaban mastura wato idan kana karanta alqur'ani mukan sanya shamaki tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da lahira ba mukan sanya shamaki hijaban safira wato hijabi mai sauka wanda zai sha makance tsakaninka da su to amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce anan mastura bi ma'ana safir. kamar yadda wani mai hikima ke cewa faq'ud fa innaka anta at-ta'imul kafi wato ka zauna kai mutum ne wanda ake ciyarwa kai mutum ne wanda ake tufatarwa amma sai amfani da ismul fa'il ismul fa'il ana bi ma'ana ismul maf'ul larabawa sun san irin waɗannan maganganu a cikin balaga da dama wani mai hikima yana cewa laqad lumtina ya umma ghailana fi sura wa nimti wa ma laylul matiyi binaqimi ai kaga dare idan yazo kai dan adam kai ne kake bacci a cikin daren ba wai daren bane yake bacci a cikin ka haka ne ko to amma sai ce ai wato kin zarge mu yake umma ghailana a cikin duhu sannan kuma da cikin yini amma ki sani cewa daren matafiyi baya bacci shi matafiyin ne bai bacci ko ko daren shi ne baya bacci shi matafiyin ne baya bacci saboda dare ai shi in ya zo bai san bacci ba bai san rashin bacci ba to amma sai ya juya magana wannan ita ce ake kira cikin balaga almajazul aqli wato amfani da kalma ba a ainihin irin yadda aka saba amfani da ita ba irin wannan ma a cikin Hausa akan samu irin waɗannan kalmomi misali zaka ga sau da yawa mawaƙa sai a ce ai bijimi misali ko ɗan toran giwa amma an ka duba kana so ka dan toron giwan ba za ka kai ga mutum ne misali ka ganshi sarki ne ko ko hakimi ko ko daganci amma ai ba giwa bace kuma amma giwa a Hausa mutane ai wata halitta ce mai tsawon harce da kuma ainihin dan jela da babban jiki ko ba haka bane da manyan kunnuwa amma sai a ce to ga giwa nan ta shigo gari kowa na faɗin ku zo ku ga wato abin nan gwamnan jihar Sokoto kaga shine giwan kenan an yi magana ba irin yadda mutane suka saba amfani da ita ba to wannan ana kiran shi almajazu aqli na'am mal inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane da yake suna jin aya suna jin qur'ani sannan kuma suke amfani da abin da qur'ani ya faɗa na'am qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون so har kullum abinda suke jifan annabi sallallahu alaihi wa wa sallam da shi wato shine su ce Allah subhanahu wataala ya rikida ma'azallah ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani. Allah subhanahu ta'ala ya barrantar da kansa daga ɗa da mata wa qalu takaza Allahu waladan subhana badi ballahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun wato suna cewa Allah subhanahu ala ya rikida Allah yake tsarki ya tabbatar masa bal duk abinda ke cikin sammai da ƙasa kowanne yakan jayu ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan idan ka koma can cikin nisa So, so bismillah Uh, can I hear Hausa? Where do you come from? Kudende. Father? Kudende. Kudende? Okay, this side. Yes. That's southern part of the state. Southern part of the state? Yes. Okay. Why are you interested in being a Muslim? I just like it. Father? I just like it. You just like it? Just like it. Okay. You don't have any mission on it, just you just like it, just like that, ordinarily? Yes. Okay. You know, Islam has conditions. If you convert to be a Muslim or convert to Islam, there are certain conditions that you must to abide by it. maybe you can see many Muslims that, you know, they do something that is contrary to the Islam thought. Don't mind them. They are just taking their decision by, their, by, by what Shaitan, devil, teach them. But there are certain conditions that Allah SWT wa wants is from each Muslim. If you agree with this, I will say some words, you repeat it after me. You are ready to combat. Okay, you say La ilaha لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله So what you said is that there's no God but Almighty Allah is the God. And then Muhammad is the messenger of Allah. Do You agree with this? Where are you residing? Where are you residing recently? Where is your house? I'm living in Grenada. You are living in Grenada. Yes. So don't you think that there will be a problem between you and your family? No. You can even go back to them and practice Islam without any problem. Yes. And you can even tell them that you converted. All right. What's your name? My name is Anna. Pardon? Anna. Anna. Are you interested in changing name or you, you still want to bear your name? What, which name do you like? Aisha. Aisha. So you are now a full convert. You are a Muslim like each any other Muslim. So you go and take back Inshallah, Alhaji Haruna will teach you how to go and take bath. Then, read this from now. You don't need to eat, eat anything, don't take anything. It's when they call prayer. That's in the night. You now take something, and from tomorrow, you start fasting with the. With, with. Father? I used to fast, but I know how to pray. You are fasting? How can you fight with without being uncommon? No, because my guy is Muslim, so I can't eat uh, Okay. So as from tomorrow now, you are a fully combat. So tomorrow, inshallah, will be a genuine fasting that we start from. Yeah. You get it, huh? Yeah. So inshallah, tell the data. So, قالوا اتخذ الله ولدا wato har kullum kafirai abinda suke jifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi su ce Allah subhanahu wata'ala ya rikida Allah subhanahu wata'ala ya barrantar da kansa daga haka wa qalu takada Allah waladan subhana bal lahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun abinda ke cikin sammai da ƙasa dukkanin su gaba ɗaya suna jayuwa su koma ga Allah subhanahu wata'ala da bauta idan ka koma cikin an'ami Allah ya faɗi irin wannan magana subhanahu wata'ala badi'us samawati wal ard Allah shine ya kage halittan sammai da ƙasa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta ina ne Allah subhanahu wata'ala zai riki da alhali ba shi da mata domin abinda aka sani wanda yake da mata to shine za a ce yana da haihuwa to Allah subhanahu wata'ala bai da matan ta ina ne zai riki da sannan idan ka koma wata sura can Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan subhana bal ibadun mukramun sun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rikida Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah waɗanda kuke jingina ma Allah da bauta wato ainihin mala'iku kenan kuke cewa ƴaƴan Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ce bayi ne waɗanda yake Allah ya karrama su kuma ya martaba sannan idan ka koma can cikin suratul eh, maryam Allah subhanahu ya faɗi irin wannan magana sannan ya faɗi haɗarin irin jingina ɗa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa qala ittakhadha rahmanu walada suna cewa Allah subhanahu ya riki ɗa Allah subhanahu wa ta'ala ce saboda girman wannan magana takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ard illa ati ar-rahman 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda wato sammai da ƙasa da duwatsu duwatsu suna dabda da su nike su zame gari sama tana dab da ta ƙasa tana dab da ta saboda kawai girman wannan magana da suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya rikida Allah ya ce bai rikida ba babu mata yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya rikida saboda waɗanda ke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa dukkanin su bayi ne na Allah subhanahu wata'ala sannan wani zubin sai kaji sun ce mala'iku ai mata ne iyazan eh, billah وقال اصطفى البنات على البني ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم كذا غاشن دي سنة اي الله سبحانه وتعالى واتو سنة چوا الله يا رجدا الله يا يا هي وسكي چوا عياذا بالله تو wannan magana ce mai girma kuma duk mutumin da ya faɗi irin wannan magana shi ma ya shiga san irin na waɗancan kafiran farko duk mutumin da ya faɗi irin wannan magana a yau ya ta irin wannan magana ko kuma ya faɗi wata magana kwatankwacin irin wannan na jingi na ɗa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko ko ya nuna Allah bai isa ba ko ba komai bane to wannan islaƙan ya fita cikin sahun musulmai ina fata muna fahimta kamar irin wasu waƙoƙi da ake ji wanda ake faɗa mutane suna wasu irin waƙoƙi ana takalar Allah ana yi ma Allah izgilanci ana zagin Allah subhanahu wataala waɗannan maganganu za su taimaka ko sun taimaka cikin fadawar al'umma irin cikin bala'in da ake ciki a yau saboda magana ce bata sake da irin ta kafiran farko ba yadda Allah ya ce takadu samawati yatafattarna min sammai suna dab da su kakkece saboda tsananin waɗannan maganganu wani mutum ya tashi ya faɗi magana ya ce Allah abin nan mulkin da ka baiwa ubangiji iyalan billah ya kasa shi ma amma neman tuba yake duk mutumin da ya faɗi wannan magana ya fita cikin sauran musulmai ina fata muna fahimta Allah subhanahu wataala ba mutum bane sannan kuma ba shi da baya aiki irin na mutane kuma ba mutumin da ya isa aiki irin na Allah subhanahu wataala ko ma wane ne shi ina fata muna fahimta don haka dole ne mu tsarkake harsunanmu mu sani cewa Allah subhanahu wataala ba irin kowa bane shi yasa a lokacin da mushrikai suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu dinnan da kake ganin mu a matsayin mu na 'ya'yaye, kowa an san dangantakarsa an san asalinsa an san inda ya fito ka gaya mana dangantakan shi ka ya dangantakarsa take nan da nan kai tsaye aya ta sauka qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shine kadai kadaitacce sannan bai haifa ba ba a haife shi ba duk kuma wanda yake da wata bukata yakan koma ne ya neme ta zuwa wurin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ja hankulan ahlul kitab يا آل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فلا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى يا فركك bai yiwuwa a ce Allah subhanahu wata'ala ya rikida abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa in ka koma cikin Isra'i Allah subhanahu wata'ala ya yi irin wannan magana na cewa wato idan da lauke na fihima alihatun kama yaqulun kama taquluna idan labtagaw ila dil arsh sabila da a ce akwai wani abokin tarayya tattare da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ku kuke faɗa to da waɗancan mutane ko shi abokin tarayyan da ya yi ƙoƙari ya ce bari ya fito na fito da Allah subhanahu wataala law kana ma'ahu alihatun kama na idan kau ila zil arshi sabila sannan Allah subhanahu Ala yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah da a ce akwai allola ba ma da ba da a ce allola guda biyu ne a cikin sama da sammai da ƙasa gaba ɗaya sun sarwanta sun lalace gaba ɗaya me Allah zai daɗa kai kana neman ɗa ne domin ka samu abin taimako kana neman ɗa ne saboda idan ka gajiya ka kasa a ce ga mutumin da yake shi zai taimake ka ya kawo maka abinci to Allah subhanahu wataala shi yake badawa baya bukatan a bashi يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ni ina bukatan haihuwa kai ma kana bukatan haihuwa shi yasa idan kai aure ka samu shekara biyu uku baka haihu ba sai ka ya tashi ka samu damuwa kana tunanin kai ne ba ka da lafiya ko ko a'a matarka ce ba ta da lafiya saboda kana neman magaji kana neman wanda zai taimake ka kana neman wanda zai tsaya wato akan al'amuranka saboda al'amarin yakan juya uba yakan tsaya ya raini ɗansa ya tarbiyyantar da ɗansa to idan rakiya ta yi tsawo abin yakan juya kai ɗa kakan koma kai ne uban uban yakan koma shine ne ɗa shi ne abin da alƙur'ani mana bayani ya ayyuhan nazu in kuntum fi raibin min al فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أتكم متاني akwai wanda shekarunsa suka yi tsawo misali ya shekara 130 wani ya shekara 140 misali wani ya zoba haka to in ka kai wannan matsayi to yanzu kai ka zama yaro irin yadda ka tsaya kana rainon yaronka kana ba shi tarbiyya yanzu kuma shi haka zai tsaya yana ka tarbiyya da in yayi kashi yana yaro kai ne uba za ka zo ka ɗauke shi ka wanke kashin misali ka wanke fitsarin kila ka mai wanka yanzu to ka koma ɗan shi zai koma yana maka irin wannan ɗawainiya to kaga ashe shi sa muke bukatan haihuwa saboda in ka kai wannan lokacin kana da bukatan wanda zai kula da kai sannan kana da bukatan wanda in aka nade ka aka kai ka bayan gari zai daga hannu ya ce ya Allah ka ji kan baba amma idan baka samu irin wannan ba ba mamaki ba za ka samu mai maka addu'a ba kila sai yan tsirar. to shi sa muke da bukatan da to Allah subhanahu wataala duka waɗannan abubuwa ba shi da bukata bai da bukatan taimako shi ke taimakawa bai da bukatan a bashi shi ke badawa shannan shi ke ansar rayuwa ba za a yi shi ba to me zai daɗa muna fahimta qalu takala Allah waladan subhana suna cewa ko suka ce Allah subhanahu wata'ala ya rikida tsarki ya tabbatar masa huwal ghani Allah subhanahu wata'ala shine mawadaci wanda yake yake badawa lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne subhanahu wa ta'ala in indakum min sultanin bi wai shin kuna da wata hujja ce da ta sa kuke faɗin wannan magana ko kuma in anan tana iya zama nafiya bi ma'ana ma indakum min sultanin bi ba ku da wata hujja wacce kuka riƙa akan wannan magana da yasa kuke yin ta ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shin za ku dinga fadin abu ne wanda ba ku da masaniyansa ku dinga jingina ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wataala abinda ba ku sani ba ba ku san yadda yake ba ba ku san yadda makamansa ya samo ba amma sai ku kaji ƙarya ku dinga jinginawa zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka wannan magana ce babba duk sanda mutane suka ji wannan magana ya kamata su tashi su yaƙe ta bakin rai bakin fama saboda barin sunna guda ɗaya tana iya jefa al'umma cikin halin ni'a ta su bare kuma a ce fito na fito da Allah subhanahu ta'ala barin sunna guda ɗaya tana iya jefa mutane cikin musiba falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba ma umurnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yi hattara su yi dari dari su koka da kansu don gudun kada wata fitina ta same su ko kuma wani azaba mai raɗaɗi ta saukan masu to yanzu ba ma maganan annabin ake ba sallallahu alaihi wa sallam a ana fito na fito ne da Allah subhanahu wa ta'ala don haka dole ne wato waɗannan mutane mu tashi mu barrantar da kanmu daga gare su kuma sannan ina so mu sani waɗannan mutane ba yan ɗariƙo ba ne wato suna jingina kansu da ɗariƙa ne saboda mun zauna da ainihin ƴan ɗariƙon su ma la'ance sun ce kafirai ya kamata mu gane wannan kuma ire-irensu hakan nan sun zo sun keto wani wata boda nan cikin katsina abin nan wani kawai da ake kiran shi barmo ni har wurin naje na je na samu sun gina abubuwa da yadda ka gani zahirinsu in ka gani za ka ce yan ɗariƙo ne amma sun raɓi ɗariƙan ne amma ba yan ɗariƙun ba ne saboda mun zauna da ainihin malaman ɗariƙun sun ce a yaƙe su mu ma mu taimaka wurin yaƙan waɗannan mutane don haka ya kamata mu san wannan magana sun faɗi wannan ba ce ba su cikinmu in ma sun ce suna cikinmu to mun fidda su yan ɗariƙo ba ne don haka kuma ku taya mu yaƙe su don haka adalci wato shine mu sani cewa su suna jingina kansu ne zuwa ga dariga amma ba yan dariƙun bane kamar yadda a cikin sunna ma kana iya samun wannan yanzu misali mutumin da zai taso ya dauki bindiga ya dirka ma wani mutum yana shahada yana kalmar shahada yana karatun alqur'ani kai wannan mutum in ya ce ahlus sunna ne zaka ce ahlus sunna to amma kuma cewa yake ai daga gare ka yake ai misali ko ba kai cewa ya in an magana shi ma shigar sa irin taka in an yi magana ce shi ma ahlus sunna ne ko ba haka bane to amma kai din a wurin ka da sunna ne to haka yake faruwa mutumin da zai rungumu ba mai iya samu mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a kasuwa ko a coci ko a hanya ko a wurin masana'antansu ya kashe su wani yana riƙe ƙur'ani kana tsirka masa bindiga kana kabbara ka ce wai kai ahlus sunna ne wace sunna ce cike wannan ina fahimta ana ban labari akwai nan tsakanin bodan Najeriya da Kamaru wata ran an fafar irin waɗannan mutane sai wani mutum ya ɓoye su da ya ɓoye su a gidansa shikenan sojoji suka zo suka kewaya suka kewaya suka bincika sai suka sallama da shi suka ce baka ga wasu mutane ba iri kaza da kaza ce a bai gansu ba shikenan sojoji suka koma yanzu kai mutumin da ya baka mafaka ana neman ka a kashe ya kyautata maka ne ko ko ya na maka shikenan sai suka fito sai ya fito da su ya ba su labarin ai yanzu nan sojoji suka zo amma Allah subhanahu wataala ya yi taimako ga yadda muka yi da su na ba su labari sun juya sun koma sai ɗaya su ya zaro bindiga sai ya samu daidai kan wannan ɗin nan da ya taimake su ya ba su mafaka sai ya diddirka mai bindiga sai ya ce wai kayi aikin Allah saboda wannan ya zama aikin ka na ƙarshe domin kada ka je ka faɗa cikin zunubi to irin irin wannan kai in ya ce kai ahlu suna da zaka ce ahlu da. ne muna fahimta to ya kamata mu dinga tantance abubuwa sannan mu dinga gane yadda abubuwa suke Allah subhanahu wa ta'ala yace wato qalu takadha Allah walada subhana huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard in indakum min sultanin bi hadha ai ba ku da wata hujja game da wannan magana da kuke faɗa ataquluna ala Allah ma la ta'lamun shin za ku dinga faɗin ƙarya ne kan abinda ba ku sani ba ku dinga jinginawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qul inna qul inna إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نعم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل النبي كتير صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون lallai waɗanda suke ƙagan ƙarya suna jinginawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka gaya musu ba za su tsira ba mata'un fi duniya wannan wata 'yan rayuwa ce a nan duniya sun thumma na marji'uhum sannan gare mu makomasu take sun nudhiquhum ƙuhumul azabar shadid sannan zamu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bima ya furon, sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci sannan ina so mu sani wai ba sai mutumin da ya faɗa ba ya ce ya jingina ɗa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba a'a duk mutumin da ya aiki irin aikin kafirai to wannan shi ma ya shiga cikin kafira saboda man tashabbaha bi qaumin duk mutumin da ya kama da mutane a cikin tunani a cikin aqida a cikin addini to shi ma yayi kama da irin waɗannan mutane da yawa daga cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake faɗa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala tsantsan imani ce sai ka samu suna hada Allah da wani aurin bauta shirka ba wai sai ka zo ka dauki gunki ko kuma ka rike wani ka bauta a'a aikin da zaka yi misali kaga ka je wurin boka ya zana kaza ya gaya maka ƙarya wannan shirka ne misali ka je wurin boka a ce da kai sai an yanka bakar akuya ko bakar sa sannan ka yadda da wannan a ce jinin da shi za a rubuta wani sakandami a yi wani abu shi ma wannan wani al'amari ne wanda yake na shirka da yawa da cikin mutane gaba ɗaya idan za ka zo ka tasa su a gaba kaɗan ne waɗanda suka sha ba malamai ba ba ainihin sarakuna ba ba kuma 'yan siyasa ba kai ba ma talakawan ba ma talaka ma da yake fama da abin da zai ci shi ma za ka samu duk da abu ya same shi kenan sai roga ya je ya ba da sarakan ɗari ɗari biyu a zana kasa a gaya masa ƙarya da gaskiya shi ai wannan al'amari da ka shiga ba haka yake ba saboda a lokaci kaza an maka kaza an maka kaza shikenan kuma sai ya dauka sai ya hada shi faɗa da aminin sa ko abokinsa ko matarsa ko kuma gaya masa ai duk wannan musiba da kake ciki wannan mata ce taka in ba rabuwa kai da ita ba ba yadda za a yi ka zauna lafiya shikenan sai ya koma gyare ta ya dauke kayansa ya koma falo ya daina cin abincinta ya ce ta daina masa wanki shikenan komai ya canza boka ya daura shi a hanya to duka irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ayyuka na shirk Allah ya mana tsari watlu alaihim watlu alaihim naba'a nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum مقامي وتذكيري يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ثم لا يكن أمركم ثم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watlu alaihim naba annabi ka karanta wa mutanenka labarin annabi no wato kamar yadda zo a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima wato shine annabi na farko da Allah subhanahu ta'ala ya aiko a doron duniya kamar yadda al'umma za su gaya masa ra'al qiyama idan wuri yayi wuri gari yayi zafi mutane suna neman mafita za a je a tattaru a wurinsa a ce kai ne annabi kai ne mutum na farko annabi wanda Allah ya aiko wa mutane a doron duniya ka zo ka shiga cikin wannan abu ko za a samu sauki Allah ya ce ka karanta wa mutanenka labarinsa إذ قال ألوكة ديتي لقومه قمتاننسا يا قوم يا قوم متانينا إن كان كبر عليكم مقامي إن يا زمنا matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani na annabci da jagoranci ya yi muku tsauri ya yi muku girma wa taskiri bi ayatillah da kuma tunatar wanda nake muku da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yasa kuke cutar da ni kuke wulakanta ni kuke duka na fa ala Allah tawakkal to ni na dogara ne ga Allah subhanahu wa ta'ala fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum ku tattara gaba daya al'amarinku da abokanan shirkokinku gaba daya summa la yakun amrukum alaikum ghumma sannan kada al'amarinku ya kasance a cuɗe ko kuma a kulle ko a rufe Sun qudu ilai sannan ku ta san mani ku nemi halaka ne wala tunzirun ban ce ku raga mani ba ka ku raga mani saboda na riga na dogara ga Allah subhanahu wataala amma matsayin da nake kansa shike damun ku matsayin da nake kansa shike muku radadi shike muku tukuki yasa kuke hasada da ni to duk ku tattaru da ku da abokanan shirkan ku gaba daya ni ban ce ku raga mani ba ku ta san mani ku in mani ku nemi halaka ni mu gani da mu da ku wane ne zai samu nasara annabawan Allah subhanahu wataala ire-iren waɗannan zaka samu annabi hudu da ya zo wa mutanensa da da'awa abinda suka ce kenan in ƙulu illa ataraka alihatuna bisu qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la in inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha idan al'amarin ya muku tsauri ya zamana ba za ku iya amsar abin da na kawo ba dan suna masa barazana suna cewa yanzu kai ne ka zo da wannan kira to wallahi ko ka koka da kanka gumaka za su cutar da kai za su halaka ka za su nakasa ka ce na dogara ga Allah subhanahu wataala Allah nake shaidarwa kuma ina shaida muku cewa na barranta daga abin da kuke bauta koma bayan Allah sannan ku tattaru ku yi haɗaka ku nemi iyakance rayuwata ni ban ce ku saurara min ba mu gani da mu da ku wane ne zai samu galaba akan da'awarsa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shi ma ya gaya wa mutanensa irin wannan magana wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun wato me zai sa in ji tsoron ku bayan ku dinnan ba ku jin tsoron shirkan da kuke yi da Allah subhanahu wataala kun hada Allah da wani auren bauta kun zo kun kira wani Allah ko ma bayan Allah to ku ba ku ji tsoron wannan abu da kuka yi ba ba ku tsoraci Allah ba to in ba ku ji tsoron Allah ba ni ne za ku ba tsoro da ku da dodannanku ire-iren waɗannan annabawa da dama annabi shu'aibu shi ma ya gaya mutanen sa irin wannan magana qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin qad iftarayna 'ala allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha allah rabbuna wasi'a rabbuna kull shay'in 'ilma 'ala allahi tawakkalna rabbana افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin dukkanin annaba wannan gaba daya kowane annabi zai ce na dogara ga Allah subhanahu wataala a don haka idan kai ma ka dogara ga Allah subhanahu wataala cutan mai cutarwa ba za ka iya isowa gare ka ba kaidin mai kaidi ba zai iya isowa gare ka ba amma a lokacin da ka rabu da Allah subhanahu wataala to sai Allah ya baka da dabararka idan ko Allah ya baka da ka kai asara ka watsi ka lalace amma ka dogara ga Allah zai taimake ka duk yadda al'amari ya je ya juya Allah subhanahu wata'ala yana nan tare da kai da iliminsa yana nan tare da kai da taimakonsa amma da yawa daga cikin mu mun rasa irin wannan tawili a cikin mutane annabi nuhu ya gaya musu wannan magana sannan ya ce karku wato in za ku mun kulumboto idan za ku yi mani duk abin da za ku yi misali ni ban ce ku yi abin a ɓoye ba ku yi shi karara ku ce kai annabi nuhu za mu kulla maka makirci sai mun yi kaza sai mun yi kaza mu gani da mu da kowa zai samu nasara ga ayoyi nan ga darasi na idan ka koma cikin ainihin siyar ana gaya mana irin waɗannan abubuwa Amur ibn Jamo, radiyallahu an da gabanin ya musulunta ya kasance mutum ne wanda yake da gunkinsa yana bautan gunkinsa wata rana kawai sai zo yana da 'ya'yaye da mu'awiz da mu'an suka zo suka sassara abin nan suka sara wannan gunkin sai suka fadar da shi sai Amr ibn al-Jamal radiyallahu an ya zo yace kai gunki idan ya zama na cewa kai Allah ne da gaske wanda kake mallaka ma kanka wato wani abu to ga ainihin gatari nan na rataye a wuyanka duk mutumin da ya zo zai cutar da kai ka ɗaukan ma kanka fansa ka kare wa kanka sai washe gari sai suka daddaka shi suka ɗauke shi kwatan garin gaba ɗaya da garin makka gaba ɗaya suka ɗauka sai suka je suka sa shi a wurin suka haɗa shi da mushen kare sai ya zo ya same shi ya ga abin ya ma girma sai kere da waka kace ce a rabbin tabulu lubanu bi rasihi laqad khaba man balat alaihi za'alib a wai Allah ne da gaske za a ce a'a wato kace ko kodila suke zuwa su yi fitsari a sa ai wanda ya zama haka ko ya riga ya tabe ya azara bai zama Allah ba kaga darasi ne wanda yake yaransa sun karantar da shi shi a tunaninsa gunki yana iya cutarwa gunki yana iya amfanarwa to duk wani annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da da'awa abin da yake gaya mutanensa kenan duk ku tattaro ku haɗa ƙarfinku da ƙarfe kar ku raga mani mu gani da mu da kowa zai nasara idan ka koma cikin babul qira'at wato kamar abin nan asim al-jahdari yana karantawa wato da hamzatul qat' abin nan hamzatul wasl amma duka qira'a ta malaman eh, riwayoyi gaba daya suna cewa fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum kamar da kake ganin sa amma shi rahmatullahi alai yana karantawa ne da hamzatul wasl fajma'u bi fathil mim wato maimakon fa ajmi'u amrakum sai ce fajma'u amrakum wa shuraka'akum sannan idan aka ce humma a larabci yana ɗaukan ma'anoni da dama amma a nan abinda ake nufi da humma wato shine al'amarin da yake zai kasance a cuɗe al'amarin da yake ba a san kansa ba Ya ce idan kuka tashi za ku shirya mani kaidi ba na so ku je ku yi kaidin a rufe ina so ku buɗe shi ku yi shi a buɗe sannan ku sanar da ni cewa wani sai mun ga bayan ka da mu da kan mu gani mu da kowa ne ne zai nasara kan wani wani mai hikima yana cewa la'amruka ma amri alayya bi ghummatin mahallu shahid kenan la'amruka ma amri alayya bi ghummatin nahari wala layli alayya bi sarmadi yana cewa al'amari na ni duk sanda zan yi al'amari bana nuku nuku bana kumbiya kumbiya nakan yi shi ne a buɗe na nesa ya jisa sannan kuma na kusa shi ma ya jisa don haka yace ku yi irin waɗannan al'amura idan kuka yi to duk abin da za ku je ku dawo to ku yi irin waɗannan abubuwa mu gani da mu da kowa ne zai nasara ashe abin da wannan aya take nuna mana idan da za mu bi Allah subhanahu wata'ala gaskiyan bin sa da sai dai mu taka ba za a taka mu ba amma irin waɗannan abubuwa da suke faruwa mun zama wato tsintsiya wacce yake ba maɗauri guda ba tsintsiyar da yake ba za ta yi shara ba tsintsiya ko yawa, amma taro na yuyuyu saboda dukkanin mu gaba ɗaya, ba mu tattaru mun bi Allah gaskiyan bi ba subhanahu wataala an nuna wani lokaci kamar da wani bai yahudi ke faɗa an nuna mutane suna kuka suna ta sallah a Ka'aba suna ta kuka suna addu'a ba yahuda ya kalle su ya ce waɗannan mutanen da sun yi gaskiya tsakaninsu da mahaliccinsu da sun nemi da Allah ya ba su abin da suka roƙa sannan hira ta haɗa wani ba yahude da wani ba musulmi shi musulmi ke cewa annabi sallallahu yana cewa zamani zai zo da musulmai za su yaƙi yahudawa har ba yahude ya ɓoye a bayan bishiya bishiya za ta kira shi ta ce zo nan kai musulmi ga ba yahude ga yaƙa ba yahude ya ce gaskiya ne annabin ku yayi gaskiya amma ba da irin waɗannan musulman ba to kaga muna da bukatar mu sauya ayyuka za mu kwana anan insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala yayi mana ararrai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta 72 insha Allah to kamar kullum da aka saba ga tambayoyi kamar haka wanda ya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya tambaya ta malam ita ce idan mutum ya kashe mutum cikin rashin sani sai ya biya diya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to zai yi azumi 60 ko ba zai yi ba a tashi lafiya to um, kisa a musulunci nau'i biyu ne akwai qatlu amt akwai qatlu khata sannan akwai shibhu al-amt uh, kaman mu cewa gida uku ne wato akwai abin da ya kama da ganganci akwai kuma kisa na gangan akwai kisa na kuskure mutumin da ya kashe da gangan wannan shi ma ana kashe shi ne da gangan don waka tabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wad ruha qisas wanda ya kashe da gangan ana kashe shi ne shi ma da gangan amma tambayan da malai ke kisa bisa kuskure idan mutum ya kashe mutum bisa kuskure yana da ainihin hukunce-hukunce guda biyu akwai diya akwai azumi diya wannan haƙoƙin wanda aka kashe ne idan suka ce sun yafe to shikenan wannan diya ta faɗi idan suka ce sai an biya dole a biya ina ji kusan miliyan 60 ne yanzu ko da wani abu misali sannan bayan kayi wannan akwai haƙƙin Allah subhanahu wata'ala shine azumi guda 60 ko da ka biya diya sai kai wannan azumi guda 60 ko da sun ce sun yafe sai kai wannan azumi guda 60 domin azumi haƙƙi ne na Allah ta'ala diyya kuma haƙƙi ne na mutane don haka dan su sun yafe ba zai sarayar da wannan azumin ba ina fata muna fahimta don haka dole ko ka biya diyya zaka yi azumi mai tambaya ta ce assalamu alaikum ina yi wa malam fata alkhairi bayan haka malam tambaya ta ana ita ce muna da wani limami a unguwar mu shi limamin in muka taso daga ruku'u shine zai ce sami Allahu liman hamida kuma shine zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd duk shi kadai duk a lokaci daya to shin malam menene ingancin wannan tsarin da yake yi a haka nagode Allah ya kara mana imani tare da ainihin damu amin sun ma'amin liman yayi daidai wannan aiki na liman yayi daidai bai saba ba saboda an ce idan kuka ji ainihin idza kabbara al-imamu fakabbiru idan liman ya kabbara ku yi kabbara ta zai zama da ne liman in yace sami Allahu liman hamida an ce kulu rabbana wa lakana in yace sami Allahu liman hamida ku ce to rabbana wa lakana to sai gashi shi yace don haka shi ma ya shiga cikin wanda aka baiwa umarni shi ma sai ya amsa aikin sa yayi daidai sai dai abin da muke kira wato har kullun kafin ka zo da wata ka'ida yana da kyau ka karantar da mutane saboda gudun kada kan al'umma ya rabu in ka karantar da su suka san karatu to sai a fara aiwatar da waɗannan sunnoni mai tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi da mu gaba daya don Allah hukumar wannan masallaci namu mai albarka ko mu masu zuwa jin wannan karatun a lura da bangaren gabas na wajen masallaci baya zaunuwa saboda tsananin wari ko ɗoyi daga wannan kwata kamar an buɗe salga ga kudaje sun yi yawa a ba da gudunmawa dukanmu mai kwabo mai ɗari da dan sayan maganin ƙwari da maganin warin fata, Allah ya ba da ikon taimakawa ne to wannan yana faɗakar da hukumar masallaci ne da kuma masallata gaba ɗaya wannan kuma tunatarwa ce mai kyau insha Allah za mu duba mu ga menene ke haifar da wannan wari da kudaje insha Allah kai kuma akan wannan tunatarwa da kai Allah ya baka lada sannan wannan bawan Allah da muke ta magana akan sa malam Haruna Musa At-Togawi insha Allah muna sa ran daga yanzu zuwa anjima za a sake shi in Allah ya yarda an hada miliyan 1 bi shiqqil anfus da tsanani da jibin goshi to waɗanda suke ta maganganu da su ya ce mani malam duka dangin babana ne dukkaninsu dangin babana ne ba wani mutum wanda yake ba dangin mahaifina ba ana fahimta karka yi tsammanin waye 'yan uwan babana ne a'a ma'ana fulani to fito da magana duka fulani ne an fahimta ya je ya same su wani mutum shi ma an kama babansa da yayansa ya zo da miliyan biyu to bayan sun kwakwantar da su sun caccaje su suka tabbata kuɗi sun cika miliyan uku kenan da na waɗancan mutane guda biyu to sai suka ce yanzu ga dubu biyu na mota su ma waɗancan za a ba su kuɗin mota da za su koma kano amma in Allah yanzu dai tun safe suna nan suna jira ta ina za a bullo sun ce su je inda aka kama su su yi dako in Allah za a suke su a wannan wuri to muna fata duk wanda ya taimaka da taro da sisi Allah subhanahu ta'ala ya bashi lada Allah kuma ya kare mu wannan fitina sannan akwai sanarwa mai muhimmanci ah, ina jin tsoron in ce yadda nake faɗa taron mu kada zama taro mara amfani kun ga anan miyatti da wasu bangarori na can rigasa wannan makabarta ta Bilyamin da ake kaiwa mutane ta cika akwai fili da ake so a siya makabarta miliyan 25 amma al'umman wurin gaba daya al'umman wurin gaba daya idan da kowa zai daure ya ba da dubu uku uku na wata uku to in Allah ya da za a iya daga wannan kudin amma mutane mun koma mun kasa wannan al'amari kuma makabartan nan ta cika to yanzu kuma da za a fito da wani tsari a ce to duk mutumin da ya bada kuɗi abin na nashi wanda bai bada bai nemi wuri da sai zama tashin hankali a cikin mutane to amma wurin mu ne yanzu ban san gaya muku amma dole dole ta sa zan faɗa irin wannan abu ya faru akwai ta makabarta a nan haka in kai can haka a ofishin mu aka zo da wannan rigima makabarta ta cika ba inda za a sa mutum sai wani Allah ya masa rasuwa ba inda za a binne sa kawai sai suka je filin wani mutum kawai suka ce tunda kai musulmi ne ko kana so ko baka so an maida wurin makabarta suka binne shi shi kuma ya ce ya haɗa ne da kyarye sai wannan wuri ko ku fito da shi ko ni fito ne shi in yafi mai kuka ne ba ina son gaya muku wanda ya raba wannan rikicin bai kallon alƙibla bai wanke dantse shi ya ba da fili ya ce ga wani wuri na ajiye a kunna mutane wannan abu mai kuka ne haka muke ta rayuwa da haka dole mu gyara dole mu canza tunani mu muna da matsaloli amma wani da ke hangan mana matsala ina za mu da wannan tunani don haka kofan taimako na nan ana so a sai wannan fili bayin Allah nan da suka ba da wurin lokacin da suka sa hamma ya riga ya kare suka yi hakuri suka sake ɗiban wani lokaci wai su ga gudun ruwan don haka da ku da kuke nan da wanda zai ji hanya dai tana nan a buɗe wuri ne an masa kuɗi naira miliyan ashirin da biyar kuma zuwa agwas suka ce idan lokaci ya wuce to amma daina maganan kawai to ina ji mana tsoro kusa a wasu yankuna a nan arewaci idan an maka rasuwa kai ne za ka je ka sai wurin da za ka naka to maimakon ka bada dubu ɗaya aka koma wannan tsarin ko ya binne nashi to wani ma a gidan haya yake ai shi bai ma mallaki gida ba bare ya tunanin wai in nashi ya mutu zai binne ya za ka yi da kai kai irin gidan haya muna fahimta abin da muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana bitintinin nan da suke mana yawa Allah ka iyakance mana su abin da ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana wadanda ba shi yayi musu yawa Allah ka ba abin biya wadanda ba su da matsuguna Allah ka ba su suke cikin tsanani Allah ka yaye masu mata da suke akan gwiwa Allah ka suke su lafiya wadanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka basu lafiya wanda duk aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa shugaban kasan nan namu Allah ka kara masa lafiya Allah ka taimake shi akan aiwatar da daidai Allah ka yi masa jagora akan jagorancin kasan nan zuwa ga tudun mun tsira Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka dace mu cikin mu'mine Allah ka ba mu damuna mai albarka makiyaye da manoma Allah ka yi musu albarka cikin ainihin dukiyoyinsu Allah ka shirya mana yaran da muke haihuwa bandararrun matasan mu da 'yan mata Allah ka shirya su addinin musulunci waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su yayaye na وجلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك